يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يو أسبر الشرين قوة رمضان باين هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكرا دبو ديا دا دريه دو دا أربعين وان دا يدي دا الشرين دا بيار قوة بيار shekara ta da sha tara. wannan mai tambaya yana tambaya menene hukuncin yin addu'a lokacin da liman yake hudu ba shin sunna ne ko mustahabbi ne yin addu'a lokacin da liman yake yin hudu ba idan lokacin da ake yin huɗuba ne wannan haramun ne yin addu'a a wannan lokacin domin baya cikin lokacin da ake yin addu'a idan liman ya fara huɗuba abin da yake wajibi akan kowa shine saurarawa da sauraron abin da ake faɗa ba a yadda wani ya yi wani abu a wannan lokacin ba shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa mala'iku suna tsayuwa a kofofin shiga masallaci suna sama mutane lada kowa gwargwadon lokacin da ya zo masallaci gwargwadon ladan da za a bashi wanda za a bashi lada kaman wanda ya yanka raƙumi akwai wanda za a bashi lada kaman ladan wanda ya yanka saniya akwai wanda za a bashi lada ƙasa za a rinka sauka har ya kai wanda za a bashi lada kaman ladan wanda ya yanka kaza ha akwai wanda za a bashi lada kaman ladan wanda ya bada sadaka ta kwai kwan kaza daga nan an kai matakin karshe kenan za Allah ya ce idan liman kuma ya zo ya hau kan mimbari sai mala'iku su rufe waɗannan fayil ɗin wannan takardun da suke rubuta ladan masu zuwa na farko-farko zuwa masallaci sai su koma su saurari abin da liman zai faɗa na hudu ba. Da hatta aikin mala'iku suna ajewa a wannan lokaci, shi yasa komai ajewa ake yi, in ba wanda yake da wani aiki na dole ba. duk wani aiki da mutum zai yi a masallaci na juma'a daga lokacin da liman ya hau minbari ya gama wannan aikin kenan in dai mutum yayi wani aiki to ba zai samu ladan juma'a ba ba zai samu ladan juma'a ba da ka ba a yin wani aiki idan liman ya hau minbarin juma'a in dai ba wanda suke aiki na dole na tsaro ba ko neman taimako mutum yayi a masallaci ba shi da ladan juma'a matukar liman ya riga ya hau minbari ka komai ana aje shi ne wanda ya yi magana ma manzan Allah ya ce wanda ya ce ma dan uwan shi in ya ce mai kai shiru ya ji wani yana magana ya ce mai yi shiru liman na hudu ba ka ce ma wani ya yi shiru ya daina magana manzan Allah ya ce na ga ya yayi lagawa a juma'a ka bi da ladan sallar juma'a ka ba abin da ake bukata a wurin kowa sai dai saurarawa kawai da jin abin da ake yi na na hudu ba da addu'a ba a yin addu'a a lokacin da liman ya riga ya hau bari ya fara hudu ba ba wata addu'a babu wani abu da mutum zai yi sai dai ya saurara da haka ba a yin addu'a a lokacin amma ana yin addu'a a lokacin da liman ya zauna tsakanin hudu ba zuwa hudu ba idan mutum ya yi addu'a a wannan lokacin babu laifi da haka wa'yannan su ne inda mutum zai iya samun dama a wannan lokacin ne hudu ba haka yayi addu'a haka ba a yin addu'a wai bayan liman ya gama hudu ba kafin a tayar da sallah shi ma wannan ba lokacin addu'a ba ne. lokaci ne na shirin sallah qad kamatis sala a daidaita sahu a shirya shine abin da ake yi a wannan lokacin da wani za ka gan an gama hudu ba ana ƙoƙarin tada iƙama ana tada sahu shi kuma ya ɗaga hannu yana addu'a duka wannan ba wuraren addu'a bane ba lokutan addu'a bane zaka yi addu'a idan an zauna tsakanin huduba da huduba ko kuma a sujjada a cikin sallar ko kuma bayan an idar da sallah wannan duka zaka iya yin addu'o'in da zaka yi amma ana cikin huduba kana addu'a to wannan ka rusa makanka ladan juma'a wanda ya ce idan mutum ya zo buɗe baki bai samu dabino ba yana iya shan ruwa <laughs> sai ya zauna ke nan gaba ɗaya da sha in ya samu dabino ba ba zai sha ruwa ba ya tabbata cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wa'alihi wasallam kana tsiro ala rutab yanzu Allah yana buɗe baki ne da rutab shi shine dabino danyi da shine manzo Allah yake yin buɗe baki ana sai ce fa in lam yajid fa tamarat in bai samu dabino ɗanye ba to sai ya amfani da dabino busasshe irin wannan dabinan namu da muke gani busasshe shine mataki na biyu yace fa in lam yajid hasa hasawatin mimma in bai samu ba sai ɗan dan ruwa ya sha haka in bai samu dabino ba bai samu danyen dabino ba shine yafi idan bai same shi ba ya samu dabino busashe. idan bai same shi ba kuma abu na uku na mataki shine ruwa sai ya sha ruwa sai dai idan bai samu duka ba shi shikenan sai ya ci gaba da hakuri har zuwa Allah ya bashi abin da zai zai shigo ba wanda zai ce ba zai iya samun abin da zai sa a baki ba idan ya ya kai azumi amma irin yanayi irin namu akwai wuraren da mutum zai je ba zai iya samun abin da zai yi buɗe baki da shi ba wata rana ana wani shiri ana shiri a gidan tv a satellite wata daga wasu ƙasashe wata mata ta bugo tana wani mutum ya bugo yana tambaya malamin yana bayani akan hukuncin azumin wisal azumin wisal shine ka zo kai azumi a sha ba za ka ci komai ba ka zarce haka haɗe da shi da azumin gobe manzo Allah yana yin haka yayi azumi ya wuce bai sha ruwa ba bai yi buɗe baki ba ya haɗa gobe ya ci gaba da wani azumin amma manzo Allah ya hana a rinka yin haka da manza Allah ya hana sahabbai su rinka yin wannan azumin sai suke cewa innaka kunta tuwasil to ai kai kana yi ya rasulullah manzon Allah ya ce ayyukum mithli to wane ne iri na waye iri na inma abitu yut'imuni rabbi wa yusqini ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni duk da haka suka dage suka ci gaba da yi Yarwa ya ce fa wasala bihim yawman Sun yawman manzo Allah sai ci gaba da yin misal ɗin da su Aka yi kwana ɗaya aka yi kwana biyu duka aka cikin komai tunda sun ce sai sun yi ci gaba da jan su ce sai aka ga wata da ba a ga wata ba da manzo Allah zai ta jansu a ci gaba da yi a gani idan za a iya kaga ana magana akan cewa babu kyau yin wannan irin azumin na wisal mutum yayi azumi bai yi bude baki ba ya hada da azumin gobe shine ya bugo waya yana tambaya to shi yanzu menene hukuncin shi ya kai azumi jiya amma ga shi har yau din da aka wayi gari ya ɗauki wani azumin bai iya samun koda ruwa da zai iya sha ba ko ruwa da zai iya sha bai samu ba daga haka yake zaune har yau shi abin da yake tunani shi kenan daga za a iya samun wanda ba za su iya samun abin da za su ci ba wannan ba su ake magana a kai ba daga mutum ya yi kai azumi idan ya samu abin da aka fi so sunna ne ya yi waɗannan in bai samu ba kuma duk abin da ya samu ya ci abinci manzon Allah yana gaggauta buɗe baki ana kiran sallah manzon Allah zai yi buɗe baki baya bari sai an yi sallah sannan yayi buɗe baki shi yasa sunna shine sallan magariba ana jinkirta ta idan an kira a lokacin Ramadan ta yadda zai kai mutum ya iya cin abinci kafin a tayar da sallah baya cikin sunna kawai a kira sallah ana gama kiran sallah minti biyu minti uku kawai a tayar da sallan magariba ana ba da tazarar da zai iya yiwa mutum ya iya cin abinci ya gama a wannan lokaci mutum yana ganin haramin makka madina zai ga yadda ake sai an yi buɗe baki an gama kowa ya yi buɗe baki ya ci abinci ya gama sai a tashi sai a yi tayar da ikama sai a yi sallan magariba da haka wannan shine abin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana cewa don Allah yawa hukuncin azumin wanda baya sallah shi ba ana magana akan hukuncin azumin wanda baya sallah bane shin ana magana wanda baya sallah musulmi ne ko ba musulmi bane shi shine abin da ya kamata a fara tabbatarwa tukun an tabbatar da musuluncin shi sannan a fara maganar azumin yayi ko bai yi ba domin manzo Allah ya ce al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-sala wa man tarakaha faqad kafara bambancin da yake tsakaninmu da kafirai shine sallah duk wanda ya bar sallah ya kafirta shi yasa wasu malamai suka ce wanda ya bar sallah da gangan bai yi ba haka kawai ba tare da wani uzuri ba ya bar musulunci ne shi yasa suke cewa babu biyan sallah idan mutum ya batta da gangan a ce wai bari ya zo ya biya babu suka ce ba a yadda da biya ba me yasa suka ce ba a yadda da biya ba suka ce ridda yayi ya dawo da wanda ya ridda ya dawo ba a magana ya biya abin da yayi lokacin ridda shi yasa suka ce babu biya sai dai kawai kai ta istighfari ka ci gaba da sallolinka da sallolin nafila haka kawai lokaci yazo ya wuce ba kai sallah ba ba tare da wani uzuri ba har ta fita suka ce hukuncin mutum kenan a ta waɗanda suka ce zai biya din. su sun ce ne kawai ya biya dai ya yi sallar amma ba wanda ya ce Allah zai karɓa saboda in kowace sallah Allah ya sa mata lokacin da za a yi ta in lokacin ya fita ya gama ba a yi ta ba to ba ta da wani lokaci lokacin da za a iya biya shi ne lokacin sallar mai uzuri a shar'ance wanda yake da uzuri na shari'a wadda ta sa zai iya yin biyan sallah a lokacin da uzurin ya kawo amma haka kawai ba uzuri ba kai sallah ba ba kai sallar eh, asuba ba har rana ta fito har gari ya waye kawai ka tashi da rana ka ce wai bari kai sallah anan duk sallolin da Allah ya wajabta wacce ce Allah ya sa mata wannan lokacin babu Allah ya yi masallolin shi lokaci haka bayan da za a kai ka zo haka kawai ka yi masallar ka lokaci ka yi ta kuma kuma ka ce Allah ya karɓi ta kai ne ka sa mata wannan lokacin ba Allah ba ne ya sa mata shi tashi ya sa lokacin da za a yi ba ka yi a lokacin ba sai ka zo kai taka a lokacin da ka ga dama kuma sai ka sa rai ka ce Allah zai karɓi sallah ai bai wa Allah ya riga adda lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan yanzu Allah bai yi sallah ba tunda aka wajabta sallah bai fara sallah ba sai da mala'ika Jibril ya zo aka yi sallah kowane lokaci ɗaya bayan ɗaya aka yi azahar aka yi la'asar aka yi magriba aka yi isha'i aka yi asuba washe gari ya sake dawowa a ƙarshen lokacin kowace sallah aka sake yin su duka sai da aka gama aka faɗa ma manzan Allah cewa ma baina hadaini waqtus sala tsakanin waɗannan lokutan guda biyu wanda muka yi na jiya da na yau to wannan tsakanin shine lokutan sallah da aka manzan Allah da kanshi ba shi ne ya sa lokutan da za a rinka yin sallah ba sai da aka turo mala'ika ya zo ya iyakanta lokutan da za a rinka yin sallah to sannan haka kawai kana zaune ko dan kana aiki ko kana shago ko kana sana'a ko kana kwadago sai kawai ka bar sallah ka ci gaba da harkokinka in ka gama ka samu lokaci kawai sai ka zo ka ce to kai yanzu nan lokacin da kaga damar ka yi ma Allah sallah kuma kana jiran wai Allah ya rubuta ma sakamako a baka ladan sallah a karba wannan babu girmamawa a ciki shi kanshi wannan aikin babu girmama Allah a ciki da aka al'amarin sallah al'amari ne babba mai girman gaske ba al'amari bane na wasa a cikin addini wajabta ta kawai da za a yi Allah ya saukar da wahayin kowace ibada a wahayi aka saukar da ita amma sai da aka ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har fadar Allah sannan aka wajabta mai sallah sannan aka dawo da shi saboda matsayinta da muhimmancin sallah da aka dole sallayinta yinta a lokaci shine rukuni da sharadi na sallah dole a yi ta a kan lokacin da aka sa yasa ba a yin ta kafin lokaci ya shigo kuma ba a yin ta bayan lokaci ya fita yadda ba za a yi ta kafin lokaci ya yi ba to haka bayan lokaci ya fita kuma ba za a yi ta ba in ka yi kafin lokacinta Allah ba zai karɓa ba to haka in ka yi bayan lokacinta ya fita Allah ba zai karɓa ba ko kabbara harama kai ka ce Allahu akbar sannan sai lokacin sallah ya shiga wannan sallar babu ita Allah ba zai karɓa ba saboda an yi kabbara harama an shiga sallar lokaci bai shiga ba dole sai lokaci yayi to haka kuma ba zai yiwu bayan lokacin ya fita kuma ka ce zaka zo kai wata sallah Allah ya karbi wannan sallar da haka akwai buƙatar mutum ya tsaya ya kalli girman abin da yake da girman alakar shi da Allah ya san cewa sallah ta wuce al'amari na wasa da mutum zai rinka yin abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama wallahu a'lam muna cikin suratul tagabun darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta aya ta 13 zamu tashi akan aya ta 14 a'udhu billahi minash الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم Allah madaukakin sarki ya sake kira ga mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani inna min azwajikum lallai ku sani daga cikin matayenku, wa auladikum da kuma ƴaƴayenku, aduwwan lakum akwai waɗanda suke maƙiya ne gare ku fahdharuhum ku ji tsoronsu. wa in ta'fu amma idan kuka yi afwa wa tasfahu kuka kauda kai kuka yafe wa taghfiru kuka yafe kuka yi afwa fa inna allaha ghafurur rahim ku sani lalle Allah mai gafara ne shi kuma mai jin kai ga bayi wannan ayar malamai suna cewa sababin nuzul na wannan ayar kamar yadda ya zo a cikin aljami na imamu tirmidhi da wani shi haka kuma al'imamu abu ja'far ibn jarir ya fitar da shi a cikin tafsir daga abdullahi ɗan abbas allah yadda da su yake cewa waɗansu mutane daga cikin mutanen makka sun musulunta sai zama suna so su yi hijira su tafi wurin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi a madina sai matansu da ‘ya'yansu suka dinga lallashinsu suna roƙonsu suna nuna musu in kun tafi kumbanmu za mu shiga wani hali za mu shiga wani yanayi ba wanda zai kula da mu idan ba kwanan suka rinka yi musu irin waɗannan maganganun har suka tausaya musu suka kasa yin hijira su tafi madina sai daga baya sannan suka yi hijira bayan manzon Allah ya dade a Madina mutane sun yi hijira sun yi karatu sun fahimci alqur'ani sun yi ilimi a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka yi hijira daga baya sai suka zo suka ga ashe an yi nisa an bar a baya ashe alkhairai da yawa ya kubuce musu lalle sun yi asara na wannan rashin hijirar da basu yi ba akan lokaci da aka sai wannan abin ya dame su suka koma suna zargin waɗannan ‘ya'yan nasu da kuma matan nasu suna ganin cewa lallai sai sun ladabtar da su akan wannan asarar da suka haifar musu na rashin yin hijira da wuri da rashin fa'idantuwa da ilmomi na manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi a kan lokaci. Wannan shi ne alwashin da suka ɗauka da kuma abin da suka yi nufin cewa sai sun ɗauki mataki akan waɗancan da suka zama sababi na hana su samun wannan alkhairi sai Allah maɗaukacin sarki ya saukar da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku sani cewa inna min azwajikum lallai daga cikin yanku wa auladikum da kuma 'ya'yanku? akwai waɗanda suke aduwan lakum maƙiya ne gare ku waɗanda za su hana ku samun alkhairi wayanda za su zama sababin da za su hana ku ku amfana da ilimin addini ku amfana da karantarwa ta addini akwai irin waɗannan matan akwai kuma irin waɗannan ƴaƴan wayanda za su zama muku sababi na toshe hanyoyi na alkhairi daga wannan nufin da suka yi shi yasa sai Allah ya ce hazaruhum ku ji tsoronsu su ku yi taka tsantsan da matayanku da kuma ƴaƴanku waɗanda suka sifanci da wannan sifar wanda za su iya zamantowa sababi da za ku rasa wani alkhairi na duniya da lahira wanda za su iya zaman muku sababi wanda za su hana ku ku amfana da abin da zai amfane ku a addininku da lahirarku da haka ku yi taka tsantsan da irin waɗannan matan kuma ku yi taka tsantsan da irin waɗannan ‘ya'ya sannan abin da kuka yi niyya na ɗaukan mataki a kai Allah ya ce wa in ta'afu idan kuka yi afuwa wa tasfahu kuka kau da kai wa taghfiru kuka yafe musu fa inna allaha ghafurur rahim ku sani Allah shi ma mai gafara ne mai jin kai kuma sai Allah ya muku afuwa ya muku gafara ya kauda kai dangane da kuma zinuban da kuke aikatawa suka ce wannan shine sababin saukar wannan aya amma ayoyin alqur'ani dama kamar yadda yake ka'ida a wurin malaman tafsiri shine al'ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab abin lura a ayoyin alkur'ani shine ana kallon umuman lafazin ayar me yake magana akai me ya kunsa ba wai ana kallon saboda sababin menene ba sababin zai taimaka wurin fahimtar ayar amma ayar tana nan ta shafi kowa da kowa har zuwa tashin alkiyama ina a cikin matayen mutum ko 'ya'yan shi akwai waɗanda za su iya zama mai sababi na rashin samun alkhairi to wannan sababin da za su zama na rashin samun alkhairi sun zama aduwwan lakum kenan sun zama abokan gaba gare ku domin duk wanda zai haramta maka alkhairi to wannan abokin gaban ka ne komi kusancin shi da kai komi dangantakar ka da shi iyalan da za su iya haifar ma ka je ka saba ma Allah domin ka samo abin da zaka faranta musu rai to wannan sun zama aduwwan lakum sun zama abokan gaba gare ka ƴaƴan da za su sa saboda su ka je ka saba ma Allah ko kai abin da Allah ya haramta saboda kai musu abin da suke so na rayuwa wayannan ƴaƴan sun zama abokan gaba gare ka ba su zama ni'ima daga wurin Allah ba ni'ima ta juye ta zama maka uquba ta zama maka abokin gabanka a cikin gida da haka ayyuka da hanyoyi wanda ƴaƴa suke iya zama abokan gaba da iyaye suna da yawa akwai wanda saboda ƴaƴan shi yake zama barawo akwai wanda saboda ƴaƴan shi yake zama makaryaci akwai wanda saboda ƴaƴan shi yake zama maha'inci mayaudari yaje yi yaudara a can yaje ya ha'inci wancan yaje ya ha'inci wancan akwai wanda saboda matan shi yake yin duk wani abin da ya kamata wanda bai kamata ya aikata ba na saban Allah saboda sun matsanta mai dole sai an yi musu ɗinkin sallah dole sai an yanka mata ragon suna dole sai an yi mata kaza ko ai tashin hankali daga haka zai fita ya je ya ta saba ma Allah saboda ya samo wannan abin da zai faranta mata rai ko kuma ya fita daga wannan fushin nata ko ɓacin rai daga wannan ta zama aduwwan lakum da Allah yake magana anan daga inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum haka duk wasu 'ya'ya ko mata wanda za su hana ka a aikin da yake na bautar Allah ne akwai wanda suke son alkhairi su taimaka ma waɗansu amma matansu su ne suke hana su wannan suna ganin ba za su rinka yin asara ba ba za su rinka kwashe abubuwa suna bayarwa ba da haka za su yi tsayin daka wurin ganin sun hana su yin amfani da dukiyarsu wurin taimakon mutane da wannan dukiyar to wannan matan sun zama abokan gaba gare ka kenan haka akwai ƴaƴan da su ne suke tsayuwa wurin ganin sun hana iyayensu ayyuka na alkhairi yana ganin asara ake yi da dukiya yana ganin ya za a rinka ɗiban kuɗi ana bawa ne ya za a rinka ɗiban abinci ana bawa ne ya za a rinka taimaka mawa ne ya za su yi su toshe wannan su hana wannan aikin Wannan sun zama inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum daga kowa yakan iya samun wannan a cikin zuriyar shi musamman idan bai samu tarbiyya ba samu tarbiyya irin tarbiyyar addini ba sai zama sun zama abokan gaban shi yanda shedan yake zuwa ya toshe mai hanyoyin alkhairi to ya samu ƙari matan shi suna toshe mai hanyoyin alkhairi ‘ya'yan shi suna koshe mai hanyoyi na alkhairi. Daka wannan ayar ta shafi kowa da kowa, Su wanda ya san yana da irin wannan a cikin gidan shi, to Allah ya kamanta waɗannan a matsayin abokan gaba. Daka sai a musu wa'azi, a yi musu nasiha, a nuna musu hanya ta gaskiya, idan sun tuba sun gane sun fahimta, to sai a yi musu afuwa, a yafe musu dangane da abin da ya riga ya wuce, sannan a sake shiri na fuskantar abin da za a fuskanta a nan gaba Shi ne wa in ta'afu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim kada ya zamanto bayan sun gane kuma sun tuba ya zama har yanzu za a ci gaba da tsangwamar su ana ci gaba da ana ci faɗa musu maganganu ko ne masu hana kaza ko ne masu hana alkhairi ko kuka jefa ni kaza ko kuka sa ni kaza a idan sun fahimta sun gane to ayi yi afuwa a kau da kai a yi gafara dangane da abin da ya riga ya wuce domin wanda ya haka ya sani shi ma zai samu afuwa da gafara Allah shi yasa sai Allah ya rufe ayar da cewa fa inna Allah gafurur rahim Allah ma mai gafara ne kuma mai jin kai ga bayi idan sun yi gafara su ma sun ji kai sai zama aljaza'u min jinsil amal irin yanda kai kai ma haka sai Allah ya maka abin da ka aikata Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna Allah ya ce lalle ku sani da dukiyoyin da kuka mallaka dukiyoyinku wa auladukum da kuma ƴaƴanku fitnatun kawai waɗannan abubuwan fitina ne gare ku abinda ake nufi da fitina shine al-imtihan jarrabawa ne da gwaji duk wanda kaga Allah ya bashi dukiya to Allah yana so ya gwada shi ne haka duk wanda kaga Allah ya bashi ƴaƴa to Allah yana so ya gwada shi ne ya gani shi shine inna ma amwalukum wa auladukum fitna jarrabawa ce daga Allah fitinar dukiya tana da tsananin gaske Allah yana jarrabar mutane da fitinar dukiya da yawa amma waɗanda suke cin jarrabawar dukiya ɗan kaɗan ne shi yasa hatta misalan da Allah yake bayarwa a cikin alkur'ani na kissoshi na mutane da aka yi musu jarrabawa ta dukiya za ka ga ɗaiɗai ne a ciki wanda Allah ya kawo misalin wanda ya ci wannan jarrabawa galibi ana kawo misalai ne na waɗanda suka faɗi wannan jarrabawa ba su iya tsallakewa ba Allah ya ba mu misalin ƙaru inna na kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa Allah ya ce ƙaruna da ya kasance daga cikin mutane mabiya annabi Musa alaihi salam yana cikin mabiya annabi Musa amma daga ƙarshe fa baga alaihim sai zalunci ya ta'addanci akan annabi Musa alaihi salam da sauran al'umma da suka yi imani da annabi Musa mana ya kauce ma hanyar annabi Musa yayi tawaye saboda me saboda an jarrabe shi da fitinar dukiya Allah ya ce wa atainahu min al-kunuz mun bashi taskoki na arziki ba wai mun bashi yawan arzikin a'a taskokin arzikin kansu daban-daban suto-suto na arziki da Allah ya bashi suna da yawa sai Allah ya ce ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa suto-suto na arziki na karuna makullan wannan su kan kawai tana yin nauyi ga majiya ƙarfi na tarin jama'a samari majiya ƙarfi da ƙyar suke iya ɗaukan makullan su to ɗin ƙaruna na arziki ba wai arzikin ne da ƙyar ake ɗauka ba makullan kawai na su to ɗin ƙaruna na tanu'u bil usbati ulil quwwa tana nauyi ga matasa majiya ƙarfi tawaga guda da ƙyar za su iya ɗauka Allah ya ce iz qala lahu qaumuhu la tafra lokacin da mutanen shi suke mai wa'azi ana mai nasiha cewa kada ka rinka alfahari da wannan dukiyar da Allah ya baka inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son masu alfahari ka daina alfahari kana takama da dukiya Allah baya son haka sai ya ba su amsa yake cewa inna ma utitu wa ala ilmin indi aini an bani wannan dukiyar ne saboda ilimin da nake da shi ƙwarewa nake da shi kai ma in kana da kwarewan ka je kai yi kasuwancin ka kware ka samu arziki mana ni ƙwarewa ta da harkar da sanin kasuwanci kamar yadda in ka je ka samu wani zaka ji yana faɗa maka ai mu shige-shige muka yi mun buga mun je nan mu ne lagos mu ne ina ne wahala muka yi muka tara ba a banza muka samu to haka shi ma yake faɗa musu ilimi na da ƙwarewa ta yasa na samu wannan arzikin da haka ba wani abu yasa na samu ba shine ala ilmin indi har mutane suka fara sha'awar shi saboda irin arziki da dukiya da Allah ya bashi fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi Allah yace ya fito wataran a cikin mutanen shi cikin kawa da ado da ƴan fada ana bin shi a baya ana tafiya ta takama da ji da kai da alfahari da dukiya har mutanen gari suna kallo suna cewa ya laita lana mithla ma utiya qaru innahu lazu hazzin azim ka san talaka in ya ga mai kuɗi ya wuce da wannan motar ya wuce sai mu ma Allah ya bamu Allah ya kawo mu wannan su ma suna cewa ya laita lana misla ma utiya qarun mu ma ina ma Allah ya bamu irin na qarunan nan innahu la zu azim qaruna akwai rabo Allah ya bashi baiwa akwai sa'a kamar yadda ake cewa wani ai akwai baiwa yana samun alheri da haka shi ma qaruna suke cewa ina ma muna da abin da Allah ya ba qaruna mu ma haruna innahu lazu hazzin azim yana da babban rabo ya samu rabo na duniya Allah ya ce qala alladhina utul ilm su kuma wayanda Allah ya ba su ilimi sun san Allah sun san yadda Allah yake gudanar da al'amarin shi a cikin bayi suna ce musu wailakum kai tanku tawabullahi khair ladan Allah ya fi wannan dukiya alkhairi ka zauna da talaucinka kana bauta ma Allah Allah yana baka lada ya fi wannan tarin dukiyar ta ƙaruna thawabullahi khairun liman amana wa Amina salihan wa ma yulqaha illa as-sabiru amma ba wanda suke gane haka sai masu hakuri wanda za su iya haƙuri da halin da Allah ya ba su su ci gaba da bauta ma Allah saboda sun san akwai sakamakon Allah a gaba suka ce wannan shine Allah ya ce wannan shine abinda masu ilimi suke faɗa ma irin waɗannan talakawan wanda su suke sha'awar dukiyar ƙaruna Daka bayan ya fito da wannan tawagar, Allah ya ce fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard. Gidan da ya gina wanda babu irin shi a bayan ƙasa a wannan lokacin. Da shi da gidan Allah ya ce muka nitsar da su a cikin ƙasa. Allah ya sa ƙasa ta tsage suka nitse da gidan da shi da dukiyar gaba ɗaya suka nitse a cikin ƙasa. Kama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah bai da wata tawaga kuma da ta isa ta taimake shi in ba Allah ba duk ƴan fadan duka ina suke duk sun gudu kowa ya watse da aka Allah ya nitsar da shi da shi da dukiyar gaba ɗaya a cikin ƙasa Allah ya ce fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams sai ga waɗannan da suke cewa ina ma mu ma Allah ya bamu irin na ƙaruna sai ga su yau kuma sun koma suna cewa laula amanna Allahu alaina laqatafa bina da ba dan Allah ya mana ni'ima ba da mu ma yanzu da an nutsar da mu ashe mun zaman da muka yi ma ba a ba mu irin na karunan ba ya fi mana alheri saboda me saboda dama ba su da hangen nesa su suna ganin arzikin kawai a ba ka dukiyar kawai shine jin dadin duniya amma wanda yake da hangen nesa ya san arziki ba shi bane jin daɗin rayuwar duniya aiki na kwarai da bin Allah shine jin dadin rayuwar duniya shine jin dadin rayuwar lahira daga wannan fitinar da Allah ya jarrabe shi da ita bai ci jarabawa ba Allah ya halakar da shi daga Allah ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna da dukiyarku da 'ya'yanku jarrabawa ce fitina ce Allah ya jarrabe ku da ita a ga ya za ku yi daga karuna anan ya faɗi jarrabawa kuma ga yadda Allah yake yi ma wanda ya faɗi jarrabawa idan ya jarraba shi haka Allah yana jarraba mutum da 'ya'ya Allah ya bashi 'ya'ya wani maimakon ya gode ma Allah akan ni'imar 'ya'ya sai ya tafiyar da 'ya'yan akan abin da yake na saban Allah da zunubi da yi wa Allah ya azurta mutum da 'ya'ya ya tozartar da ƴaƴan ya tozartar da tarbiyyarsu wannan ya faɗi jarabawa wannan fitinar ta faɗa a kan shi ya faɗi jarabawa bai ci jarabawa ba saboda Allah maɗaukacin sarki zai kama shi akan wannan tozartar da amana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an Da daga amanar 'ya'ya Allah zai tozartar da mutum akai idan mutum ya tozartar da ita Allah zai tozartar da shi haka kuma idan 'ya'yan yake da su yake amfani da ƴaƴan wurin abin da yake na saban Allah ya gina su akan abin da yake saban Allah ne ya gina su akan abin da yake rashin ɗa'a ne ga Allah suka taso a haka suka gina a haka yana alfahari da su a haka to wannan shi ma jarabawar mutum ya fada a cikinta bai ci jarabawa ba da haka duk lokacin da Allah ya baka arziki ko kuma Allah ya baka ƴaƴa to ya baka ne a matsayin jarabawa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya gwada ku ya ga wane ne zai fi kyautata aiki akan dukiyar ko kuma akan ƴaƴan waye zai yi abin da ake bukata wannan shine ma'anar innama amwalukum wa auladukum fitna sai Allah ya ce wallahu indahu ajrun azim sakamako mai girma a wurin Allah yake da haka karka damu da tarin dukiya kada ka damu da tarin 'ya'ya, ka damu da me za ka samu na sakamako a wurin Allah me Allah yake so a yi da dukiyar me kuma Allah yake so a yi da 'ya'yan? saboda ka samu wannan babban ladan a wurin Allah shi yasa ya ce wallahu indahu ajrun azim Allah a wurin shi ne akwai lada mai girma wanda duk wanda ya dace da wannan ladan mai girma a wurin Allah to ya kubuta daga azabar Allah kuma ya dace da rahamar Allah subhanahu wata'ala ranar alkiyama da haka bayan an faɗi cewa fitina ne to wani zai ga akwai abin akwai wahala dukiyar akwai wahala kullun ka cire kayi wannan a ce kai wannan a ce ka bada kaza akwai wahala rike ƴaƴan akwai wahala tarbiyyar akwai wahala sai Allah ya kwadaitar da bayi cewa to fa akwai lada mai girma a wurin Allah in kayi wancan ɗin akwai abin da zai biyo baya ba haka kawai Allah zai baka ba zai maka tattali mai kyau tattalin da idan ka gani za ka yi farin ciki za ka ji dadin abin da kai na wahala a nan duniya dukiyar da ka fitar za ka ji dadin fitar da ita da kai wahalar da kai a tarbiyyar ƴaƴan ka ji daɗin wannan wahalar da kai ranar da kake da tsananin buƙatuwa zuwa ga sakamakon wannan aikin da haka Allah ya ce wallahu indahu ajrun azim فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون نعم aikin da Allah madaukakin sarki ya dora na wannan jarrabawan yana da wahala da haka Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah ku yi abinda Allah ya ce ku nisanci abinda Allah ya hana mastata'tum iyakar iyawarku kowa ya san menene ƙarshen iyawar shi wanda Allah ya san daga nan Allah ya san yayi iya abin da zai iya ba wai iyakar iyawa ta bahaushe ba bai yi komai ba amma yana zaune yana cewa ai da yi iya kokari na ba abin da yayi in ka auna iya kokarin nashi bai yi ɗaya bisa ɗari na abin da ake bukata a wurin shi ba amma yana cewa shi dai yayi iya nashi amma dai abu ya ya ya sitira amma sun kangare sun ki ko kuma ya yi iya nashi ya bayar da iya abin da zai iya bayarwa yana taimako iya amma mutane ba sa gani in ka auna sai ka ga ba abin da ya yi Ɗan wani kuɗi ne bai taka kara ya karya ba bai ma san ya taɓa shi a cikin dukiyar shi ba yake ɗan cirewa ya aje in ana neman taimako ya rinka ɗan zarowa yana bayarwa in an yi magana ya ce ya yi iyakar iyawar shi ko kuma ya cire kuɗin ma ba ma nashi bane kuɗin zakka ne wata watakila zai cire zakkar dukiyar ya aje in an zo neman taimako ya rinka ɗiba yana bayarwa a matsayin taimako kuɗin zakka daban ba naka bane ba haƙƙinka bane kuɗin Allah ne haƙƙin Allah ne haƙƙin waɗanda Allah ya lissafa ne a ba in kana cire shi a matsayin taimako kana bayarwa wannan ba zakka ba ce zakka ba ta yi ba in ka ba mutum zakka ya san zakka ce ka ba shi. in ka ba shi taimako ya san taimako ne ka ba shi. amma da an yi magana ya ce shi ya yi iyakar iyawashi bai taɓa girgiza dukiyar shi wurin ya ba da taimako ba dukiyar shi ba ta taɓa girgiza ba tun da yake tun da yake neman dukiya bai taɓa girgiza dukiyar shi akan ba da taimako ba ya cire wani kaso ke wani aiki na alkhairi wadda dukiyar gaba ɗaya za ta san an taɓa bai taɓa yi ba amma da an yi magana ce yana yin iyakar iyawar shi ai wanda ya ba da dukiyar ya san nawa ne kuma ya san menene iyakar iyawa haka wanda ya bada ƴaƴan ya san ƴaƴan da ya baka kuma ya san menene iyakar iyawa daga in ka faɗa a nan a duniya a baki kowa ya yadda to wanda yake sane da komai bayyana da koye yana ji yana kallo kuma yana sani akwai kuma ranar da za ka tsaya a gaban shi kai bayanin kai iyakar iyawan naka da haka Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iyakar iyawan kowa akwai istita'atuhu kowa akwai inda shine iyakar iyawar shi in ya kai ya kai geji kenan kuma shi ma da kanshi ya sani Daga kowa ya san inda zai iya, a taimako na dukiya kowa ya san ina ne iyakar iyawashi, a aiki na ibada kowa ya san ina ne iyakar iyawashi, daga Allah ya ce kowa ya yi iyakar iyawashi. Wannan ba ta ci karo da faɗin Allah maɗaukacin sarki, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun istita'ar kowa shine haqqa tuqatihi din a wurin shi Allah ya ce ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron Allah da ka ya ne haƙiƙanin jin tsoron Allah na wannan kowa ya san ina ne istita'atihi shine haƙiƙanin jin tsoron Allah shi duk kowa ya san me zai iya menene ba zai iya ba menene abin da zai yiwu a wurin shi menene abinda da ba zai yiwu ba ba wai abin da zuciyar shi take raya mai ba ya za a ce ina so in huta a ce dole sai na yi kaza ya za a ce ina so in rinka zama in huta ko in tafi aiki a ce dole sai na ɗauki ‘ya'yana ina kai su makaranta in tabbatar suna zuwa wai ya kaɗa ‘ya'yan shi ya ce ku tafi makaranta an ce ‘ya'yan shi ba sa zuwa makaranta sai ya ce wai ya yi iyakar iyawar shi ai ya sa su a makaranta ya biya kuɗin makaranta mana in ya sake su daga titi daga gida zuwa titi wannan baya cikin haƙoƙin shi haƙin titi ne ya kai su makaranta ko kai ya kai su ya kula da suna zuwa makaranta ko kada ya kula da suna zuwa makaranta wai shi yayi iyakar iyawar shi me iyakar iyawan wai shi ya je yayi rijista a makaranta ya biya kuɗi shi kenan in ka bibiya ma makarantar bai sake leƙawa ba ya je ji me suke yi suna kokari ko ba sa yi suna zuwa ko ba sa zuwa ya jaraba su take kasancewa ya mu'amalarsa a makarantar bai taba zuwa ya ya bincika a makarantar ya gani ba shi dai ai wai yayi iyakar iyawar shi tunda ya biya kuɗin makaranta mai dan biyan ma kenan to wannan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ba lasisi take baka ba kawai ka zauna ka ce kai iyakar iyawarka a sai ka yi haƙƙa tuƙafi haƙiƙanin jin tsoron Allah iyakar abin da Allah ya ɗora maka sai ka tsaya ka sauki sannan za ka kuɓuta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wasu ma’u kuma ku rinƙa saurarawa in Allah ya yi magana in manzan Allah ya faɗa ku saurari abin da Allah da manzan Allah suka faɗa wa a kuma ku yi ɗa'a da an ce ka za ku tsaya ku saurara ta ina mutum zai saurari maganar Allah da maganar manzon Allah sai ya je yayi karatu ya je inda ake karatu ya ji me Allah ya ce me manzon Allah ya ce shine wasma'u din ku saurara din da farko kenan idan kun saurara me zai biyo baya wa ati'u ku yi da'a akan abin da aka faɗa din wanda kuka ji ku aikata a aikace shine wasma'u wa ati'u sannan abu na gaba Allah ya ce wa anfiqu khairan li anfusikum wa anfiqu kuma ku fitar da dukiyar ku ku ciyar da ita bayan ka ji ilimi sannan ka yi da'a ga abinda Allah da manzon shi suka yi umarni to ba haka nan kawai zaka zauna ba dole musulunci sai dukiya ta yi aiki musulunci dole sai dukiya ta yi aiki yasa bayan an ce a ji din a yi aikin sannan aka ce wa anfiqu sannan ku ciyar din idan kun ciyar khairan li anfusikum wannan alkhairi ne ga kanku kai da ka bayar din kai ka taimaki kanka shine khairan li anfusikum alkhairi ne ga kawunan ku ba wai alkhairi ne ga wanda ka ba ba haka rinka ganin ka ba shi kana goranta mai ka taimaka mai kai kai ya kamata a fara goranta ma da ka samu wanda zai karba din shi yasa manzon Allah ya ce ku ciyar da dukiya kafin lokacin da mutum zai zo yana neman wanda zai ba ya rasa dukiyar ta wadata ta wuce tunanin kowa kana neman ina za ka sami inda za ka yi sadaka babu duk wanda ka zo mai da dukiya ya ce dajiya ka zo yau ba mu da bukata da shekaran jiya ka kawo da akwai damar karba sadakar sai ka yi bukin inda za ka bayar da ita amma yanzu akwai buƙatar ana neman a bayar kowa yana riƙe da abin shi kuma bayan ciyarwa khairan li anfusikum alkhairi ne ku ga kanku wanda kuka ciyar din shi yasa wanda suke bayar da dukiya suna bayarwa ne li wajhillah inna ma nut'imukum li wajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukuran ba ma neman wani sakamako a wurin ku ba ma neman ku gode mana idan mun ba ku wannan shine ciyarwa fi sabilillah shi yasa daga lokacin da ka ba mutum abu ka zo kana wai tunanin har kai kana da abin alfahari akan shi abin gori akan shi ka lalata wannan ciyarwa Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku wayanda kuka imani kada ku lalata sadakokin ku ta hanyar gori ga wayanda kuka ba wani naira ɗari ya cire kawai ya saka a asusun masallaci gobe za ka ji har yanzu ba a yi ba duk sadakar da muke sakawa har yanzu ba a yi a masallaci ba har yanzu ba a sa kaza a masallaci ba wai ya ba da naira ɗari shi a masallacin ma sai ya goranta ballantana kuma ya je ya ba wani a waje da ka Allah ya ce kada ku ɓata sadakar ku da goli Daka ba abin da ke lalata saraka irin gori. Ya ba shi kaza ya taimaka mai amma ko zuwa gaishe ni baya yi. Haka za ka ji mutum fa yana faɗa da bakin shi wai ko zuwa gaishe shi baya yi. Wane ba zai sake mai kaza ba. bai taɓa zuwa ya gaishe ni ba bai taɓa zuwa ya zo ya yi min kaza ba wai shi yana bayarwa ne idan zai samu wata fa'ida dama yana bayar wanne saboda ya samu mabiya ƴan gaisuwa da ƴan fada da ƴan baranda shi ne in ba a yi mai ba ba wannan to babu taimako bayan shi zai amfani kanshi da aka Allah ya ce wa an fi khairan li anfusikum Waɗansu malaman tafsiri wanda shine kuma al-Imam Ibn Jarir ya rinjayar suna cewa wa an fi ciyar ku ciyar da dukiya khairan anan ana nufin dukiya yace ana nufin dukiya bana ku ciyar da dukiya li anfusikum saboda amfanin kawunan duka dai ma'anar tana komawa a bayar da dukiya saboda a amfana da abin da aka bayar din cewa ba wanda ka ba shine mai amfana mafi girma ba kai din da kai kai ne mai amfana mafi girma domin sakamakon sadaka ba wanda yake kaddara shi sai Allah subhanahu wata'ala shi yasa duk inda aka yi magana a Qur'ani za a yi magana akan jihadi da taimako a addinin musulunci sai a fara gabatar da jihadi da dukiya kafin a yi magana da jihadi da rai jahidu bi amwalikum wa anfusikum wuri daya ne kadai aka fara gabatar da anfusikum wa amwalikum amma duk inda za a faɗa sai an fara gabatar da jihadi da dukiya shi yasa duk al'ummar da ba za su iya cire dukiyarsu ba to ba su iya samun ci gaba a addinin su da rayuwarsu ba kaga mutane suna da masallaci a unguwa kowa yayi gidan shi shi kadai mai kyau ba inda wanda ya ce makamai amma in aka tashi za a yi aikin masallaci an dinga zagaye kenan ana neman taimako ba wanda ya tsaya ya neman mai taimako a masallaci ya gina gidan shi da kanshi yayi ya sai motar shi da kanshi komai nashi da kanshi yake yi da arzikin da Allah ya bashi zai iya yin wannan amma ba zai iya yi a addinin Allah ba na addinin Allah sai a haɗu mutane ɗari a kasa yin daidai da gidan mutum ɗaya da ya yi da kuɗin shi shi kaɗai ba da taimakon kowa ba saboda ba mu ɗauki addinin da kima ba asali ma wai mu addinin ne muke so ya amfane mu ba mu ne za mu amfanar da addinin ba yanzu nan da za a yi wani abu a cikin masallacin nan a ce bari a rushe wani abu ko a cire wasu abubuwa ‘yan nema kawai da za ka gani kowa ya zo ya yi layi yana jira in an cire kaza a bashi in an kwashe kaza yana so shi kawai abin da ya iya kenan amma me ya kawo shi ya zuba a masallaci bai da shi shi ya zai iya samu a masallaci ne yake nema haka rayuwar mu take haka ɗabi'ar mu take kowa tunanin shi kenan yana ganin datti a masallaci tsintsiya ba zai iya siyowa ya kawo masallaci a yi shara ba da an yi magana Allah ya tsine ma zuciyar alhajuwa ne ba ta da amfani ya ƙi yin kaza ya ƙi yin kaza a masallaci shi abinda Allah ya halicce shi kenan yayi ya kalli alhaji wani in bai yi ba ya zage shi amma shi bai da amfani a musulunci daga kowa yana da abinda zai iya wa anfiqu khairan li anfusikum ya tafi kowa da kowa ke sa zaka ga sahabban manzon Allah an ce a kawo gudunmawa kowa ya tashi ya tafi gida kowa ya dawo da abu ba wanda zai dawo hannu biyu Za ka ga wani ya zo da dabino kwaya daya shine kaɗai abin da zai iya ba bada gudunmawa kai, amma sai ya bayar ɗin. dabino kwaya ɗaya tal yana ganin wani ya kawo raƙumi ɗari, amma ba zai hana shi ya je ɗauko dabino kwaya ɗaya ya kawo ba saboda bai yadda a yi aikin musulunci babu shi ba mu kuma a wurin mu aikin musulunci na suwana ne kawai banda mu ba zai iya yin komai ba an sa kwandon sa takalmi a masallaci ba nashi ko ɗaya a ciki abin takawa a shigo masallaci ba nashi a masallacin fankokin masallaci da ake shan iska ba tashi ko ɗaya kafet ɗin da ake sallah ba gudunmawar shi ko ɗaya a ciki wannan wanda irin musulmi ne wannan wani irin musulmi ne masallacin da kake ibada amma ba ka da gudunmawa ko ɗaya a cikin shi kuma kai musulmi ne kuma ka zo kai sallah a masallacin idan ba ka da amfani kenan a masallacin kwata-kwata ba ka da amfani saboda amfanin haɗuwar musulmi shine kowa ya iya nashi da zai iya sai a haɗa a inganta addinin a gyara addinin a ce za a sai abu a masallaci sai ayi wata uku wata hudu ana neman taimako kullum sai an maimaita jama'a a bada taimako za a sai jannare yau kuɗi sun kai kaza sun kusa kaiwa kaza ana nan haka za a yi ta tafiya sai a kwace wata shida da mutane musulmi masu kan sana'a ma'aikata suna da albashi duk wata masu kwadago masu aikin hannu masu kaza kowa yana nan yana zaune amma ya yadda a yi ɗin a siya ɗin amma ba ko sisin shi a ciki shi ne ran da aka zo ya gaba a kunna ba ya ce ana ta neman kuɗin taimakon janareto kuma a ce ba a kunna janareto ba shi abin da ya iya kenan waka rayuwar mu take wadda wannan rayuwa kuma in ba mu gyara ta ba addinin mu ba zai taɓa ci gaba ba har abada haka zamu ta zama a wuri ɗaya babu ci gaba ba kuma amfanar kanmu ba mu amfani kanmu ba ba kuma mu amfani addininmu ba da aka ciyarwan mu kanmu za ta amfana in kai kai za ka amfana kai ta yi tun kana jin zafin abin har ka zo Allah ya amfane ka da ɗanɗanon zaƙin sadaka a cikin zuciyarka kai lokacin da za ka bayar wanda ka ba bai fika jin daɗi da farin ciki a zuciyarka ba ka tambayi wanda suka samu wannan ɗanɗanan ka ji abin da suke ji in sun bayar murnar da suke ji da farin ciki in sun taimaka ya fi murnar wanda aka taimaka maɗin. saboda sun wuce matakin rowa Allah ya goge wannan a cikin zuciyarsu sun kai matakin jin daɗin ɗanɗanan ibada daga tun daga nan duniya Allah yana saka musu da wannan farin cikin a cikin zuciyarsu na kuma a je lahira da haka Allah ya ce wa mai yuqa shuhha nafsihi duk wanda ya samu Allah ya tsare shi daga rowar zuciyar shi fa ulaika humul to wannan sune masu samun babban rabo da haka in baka tsallake wannan matakin ba to kana nan a cikin wannan tarkon da ciwon na rowa baka samu magani ba baka samu waraka daga wannan ciwon ba da haka Allah ya ce duk wanda aka kare shi aka tsare shi daga shuhha nafsihi shuhu shine rowa da kwadayi yafi bukhlu tsanani bakhil bakhilu marwaci ashahihu kuma wanda shi so yake ayi mai kuma baya so yayi ma wani yanda muke kenan ko da an fara aiki za ga me zai zo ya samu shi a wurin amma me zai bayar ba zai yi ba to Allah ya ce duk wanda ya samu tsari daga wannan musibar to wayannan sune masu samun babban rabo ranar alkiyama kenan wanda duk bai fita daga wannan ba to ya ji ma kanshi tsoron asarar babban rabo ranar alkiyama ya ji ma kanshi tsoron samun babbar cewa babban rabo zai kubuce mai ranar alkiyama saboda bai samu kubuta daga ruwa zuciyar shi ba ba zai iya taimako ba ba zai iya aikin Allah da dukiya ta gaske ba sai dai da ɗan canjin da dama ko faɗuwa yayi ba zai ji haushi ba Shi ne zai iya taimakawa a masallaci daga Allah ya ce duk wanda ya samu wannan agajin ga wannan tagomashin to yana cikin masu samun babbar rabo ranar alkiyama ya zama yana iya cire dukiya ba tare da damuwa ba ba tare da jin wani kunci ba yayi duk abin da Allah yake so da dukiyar na'am إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم bayan Allah ya kwadaitar akan ciyar da dukiya da bayar da ita sai Allah ya yi wani bayani wanda zai zaburar da duk wanda zai ba da dukiyar sai Allah ya nuna abin da za ka bayar ɗin ma ba kyauta ake bukata ba rance ne za ka ba Allah duk abin da za ka bayan na taimakon rance ne Allah ne zai ranta zai biya ka bayan ya ranta ɗin da aka yace in tuqridullaha qardan hasana in dai har kuka ba Allah rance rance mai kyau yudha'ifu lakum to zai ninninka muku wannan rancen in ya tashi biya shi Allah ya hana riba tsakanin bayi da bayi ne amma shi idan zai baka da riba zai baka ninkin balinci in ya tashi biyanka da aka in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum in kuka ba Allah rance rance mai kyau menene rance mai kyau shine ka tire daga dukiya ta gaske ba da ta abinda baka so baka da bukatuwa zuwa gare shi ba ka cire daga dukiyar gaske sannan kuma ka bayar ba tare da gori ba ba tare da bakar magana ba to wannan shine kyakkyawar rance kuma ya ba ya zama ka bayar din dan Allah dan neman yarda Allah to wanda ya haka Allah ya ce in kun yi haka yudha'ifu lakum Allah zai ninninka muku wannan rancen da ya karba wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku zunubanku shi yasa a wani wurin Allah ya nuna koda ka bayar din a inda ka bayar to ba inda ka bayar din ka ba ba Allah ya ce wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat Shi ne yake karɓar tuba kuma sadaka in za a yi shi ne yake karɓa. Allah ne da kanshi yake karɓar sadaka Da aka shi ya karɓa kuma ya ce ma ranta ya in inji Allah ya ce ranta ya yi. zai biya ka kuma wannan abin da ya ranta Allah yana saba alkawari ne Allah baya saba alƙawari abin da ya rage shine amincewa da yadda da alƙawarin Allah a zuciyarmu shine kawai ya rage shi yasa waɗanda suke da aminci na gaske da alƙawarin Allah in ka ji sai ka ji kwashe zuciyar suke yi duka su ba Allah rance su jiraran da Allah zai biya su ko su raba zuciyar gaba ɗaya su ba Allah rance ko su ɗauki abin da suka fi so a rayuwarsu ta duniya gaba ɗaya su ba Allah rance lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun abinda suka fi so shi suka fi bayarwa ga Allah wanda kuma ba shi suka fi so ba su suka fi ajewa saboda me saboda dukiyarsu a wurin su shine wanda suka bayar wanda suka bari kuma shine na magada haka suna kwashe wanda suka fi so su ba Allah ya zama shine nasu su bar wanda ba shi suka fi so bai zama shi ne na magada shi ne ma'anar in tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifhu lakum sannan wa yaghfir lakum sannan kuma ya gafarta muku zinubanku ga biyan bashi da za a yi ma ga kuma gafaran zinubai da za ka samu akan ne kawai ka ɗauki iya abin da kake da shi na gudunmawa ka bayar da taimako fi sabilillah sai Allah ya ce wallahu shakur Allah ne yawan godiya ne babu wani wanda yake godiya irin godiyar Allah ka ba da ɗari ya biya ka miliyan ba mai irin wannan aikin sai Allah ka ba da ɗan kaɗan ya ɗauki aljanna gaba ɗaya ya baka Allah shakur ne Allah mai yawan godiya ne ka yi kaɗan ne maka godiya mai yawa sannan kuma halin. Allah mai haƙuri ne mai juriya kana yi din ya da kai ya baka din kuma ya ce kai kaki da abin da ya baka kuma ya hakuri ya kyale ka in ya ga dama yana cewa kai din kaki makon sai ya lalata dukiya amma hakuri na Allah da juriya sai sa ya kau da kai ya bakka ka ci gaba da tafiya kana da aikin kuma kana samun albashin kowane wata kana sana'ar kullun kana samun kwastomomi kana samun riba kuma ka ki taimakawa abin abakan abin da Allah ya ce a taimaka din kuma ya ci gaba da barin ka haka saboda hakuri na Allah da juriya ta Allah subhanahu wata'ala shi yasa ya rufe yace alimul ghaibi wash shahada Allah ya san duk abin da yake a boye ya san abin da yake a bayyane abin da kake faɗa a baki ba ka da shi ba ka da shi ya sani yana ganin account ɗinka ya san nawa ne a ciki yana ganin asusunka ya san nawa ne a ciki yana ganin ribar kake samu kullun ya san nawa ne haka ya san abin da yake a bayyane ya san abin da yake a boye alimul ghaibi ne wa shahada ba abin da boyuwa ga Allah in kana da shi ya sani in baka da shi ma ya sani sannan al-azizu ne mabuwayi ne ya gagaru kowa in ya ga dama shi zai rinka saukar da abin da za a gudanar da addinin nashi daga sama in Allah ya ga dama sai jin ranar juma'a a zo a buɗe masallaci a ɗauki zinari tari a ɗabi miliyan ɗari a yi gudanar da addinin Allah da shi mabuwayi ne yana da ikon da zai yi haka amma yana so ya taimaka maka wa an fi an fi anfusikum kai ɗin ka amfana aka ce ka yi kai ma da dukiyarka saboda ka samu sakamakon abu kai ɗin ake taimaka ma amma kana kuka kana ɓoyewa kana cewa ba za ka iya ba da yace Allah mabuwayi ne sannan hakim mai hikima ne ya san hikimar da ta sa ya ce a rinka yi din ya san hikimar da ta sa masallatan ba daga sama zai rinka sauko da su a gina komai da komai ba a bauta mai a ciki akwai hikimar da ta sa ya yi haka haka duk abin da Allah ya ce yake yi yana yi ne da hikima da ilimi sannan yana da izza yana da buwaya ya gagaru kowa in kuka ki kamar yadda ya ce wa in tawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum ya ga dama sai ya tafiyar da ku gaba daya ya kawo wasu wanda za su yi abin da yace a yi din ba abin da ya dama Allah saboda Allah aziz ne kuma hakim ne da hikima yake gudanar da al'amari muna fata Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharrin rowar mu, ya azurta mu zuciya mai kyauta mai aiki na alkhairi da taimaka ma addinin Allah a duk inda muke ya yafe mana zunubanmu ya gafarta mana laifukanmu ya sa mu ya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk